يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka muna godiya ga Allah da ya sake tara mu a wannan masallaci ne a wannan makaranta da muka saba yin nasiha naku na ɓangaren iyaye mata a makon da ya gabata mun fara tafsirin waɗannan ayoyi na cikin wannan sura mai albarka suratul baqara ayoyi waɗanda suke magana akan watan nan mai albarka da kuma azumtan wannan wata wato watan ramadan da kuma azumtan wannan wata ɗin a ran nan mun karanta aya na farko a cikin jerin waɗannan ayoyi da yake magana akan azumi tun daga ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun za mu daura a aya na gaba inda Allah yake cewa ayyaman ma'adudat dan haka yanzu akai za mu daura malam zai karanto mana su insha Allah فمن كان منكم مريضا أو cikin sarki yake cewa ayyaman ma'aduda kwanaki ne ƙididdigaggu ayyaman ma'aduda wato dama yana mana bayani dangane da abin da ya shafi shi azumi ɗin sai Allah ke sake kwantar mana da hankali cewa azumin nan fa da za yi ayyaman na waɗansu kwanaki ne ma'adudat ƙididdigaggu ana iya kirga su. shahida min kuma shahara, cikin kutu wanda ya halarci ganin wata, fa'iddatun eh, faman kana kuma mariban kai, cikin kutu wanda ya kasance ba shi da lafiya, au ala safarin ko yana halin tafiya da bulaguro, fa'iddatun to ya ajiye na wasu kwanaki. min ayyamin ukhar ya zo ya rama a waɗansu kwanakin na daban wa alal ladina yuqiquna ga kuma wanda zai iya bada fansa madadin azumin sidiyatun ta'amu miskin to zai rika fitar da fansan abincin miskini ne faman tabawwa khairan amma duk wanda yayi tadawwi na alkhairi wato ba shi da lafiyan kuma ya dau azumi zai yi tafiya din kuma ya dau azumi to wannan fa huwa khairul lahu alkhairi ne a gare shi wa anta sumu kuma ku dauki azumin khairul lakum shi yafi alkhairi gare ku in kuntum ta'lamun in kun kasance kuna da sani idan ba mu manta ba idan muka lura da ayan da muka tsaya a kai makon da ya gabata Allah madaukakin sarki ya yi amfani da wasu lafuzza wajen kwantar mana da hankali dangane da abin da ya shafi wannan azumi na Ramadan da ya farlanta mana. Mun yi bayanin cewa duk inda Allah maɗaukakin sarki zai farlanta kuma ya ɗaura mana aiki, to Allah baya bayyana sunan shi a wannan wurin ba don komai ba sai don tausaya mana. Amma duk inda Allah maɗaukakin sarki zai yi abin da ko kuma zai ɗaura mana wani abu wanda zai zama rahama da jin ƙai gare mu wanda zai bayyana a fili Allah maɗaukakin sarki yakan nuna kuma ya bayyana sunan shi a wannan wuri to sai Allah maɗaukakin sarki da ya tashi mana bayanin azumi sai ta kutiba alaikumus siyam an farnanta muku azumi wato shi ma yana tausaya mana ba don son shi ya ɗaura mana ba amma rayuwa ɗin Allah madaukakin sarki yana so mu shiga aljanna amma yana so ya gwada mu tukuna ya ga irin salon biyayyan mu domin waɗanda za su yi biyayya su Allah madaukakin sarki zai shigar da su aljanna su yi rayuwa dindindin ba zai samu tawaye daga wurinsu ba to sai ya ɗaura wannan jarabawa duk da jarabawan kaman azumin wata guda mutum ya yi ba ci ba sha ba komai abun akwai takura sai Allah bai bayyana sunan shi ba kutiba alaikum siyamu sai ya sake kwantar mana da hankali sai kama kutiba alal ladina min qablikum an farnanta muku wannan azumin ba ku ne farau ba kama kutiba alal ladina min qablikum kamar yadda waɗanda suka gabace ku su ma an farlanta musu azumi to kun ga wannan Allah kwantar mana da hankalin cewa mu kwantar da hankalinmu azumin nan ba zai yi kisa ba azumin nan ba zai ɗaura mana cuta ba azumin nan zai ƙara raya mu ne azumin nan zai ƙara mana lafiya ne da haka da ya tashi sai yake mana kama kutiba alal lazina min qablikum kamar yadda waɗanda suka gabace ku su ma an farnanta musu azumi sun yi azumi to kuma an ɗaura muku yadda azumin bai muku komai ba to kuma azumin ba zai muku komai ba ran nan mun yi bayani irin azumin da aka ɗaura musu ba mu ba a ɗaura mana ba mun ji irin waɗanda idan aka ci abinci da magariba sai kuma gobe da magariba akwai waɗanda ma an ɗaura musu a shekara wata uku a jere za a yi ana ɗaukan azumi akwai waɗanda wata hudu a jere mu a shekara ɗin gaba ɗaya wata ɗaya ne kaɗai a ce Allah ya yi mana abin da sauki da ka yake kama ku tuba alal ladina min qablikum sai sake rarrashin mu yace la'allakum tattaquna ana muku fatan ana sa ran in je kuka ɗauki azumi to za ku samu daraja na taqwa da tsoron Allah tsoron Allah wani abu ne mai daraja wanda duk wani mutum mai hankali duk wani mutum mai imani yana fatan ko da yaushe kasance mai tsoron Allah domin wanda baya tsoron Allah ba zai shiga aljanna ba wanda baya tsoron Allah ba zai samu rahaman Allah ba shi samun takawa da matsayi na tsoron Allah zaɓi ne na Ubangiji Allah to duk mutumin da yake azumi Allah ce ana fatan zai shiga layin waɗanda ake kira masu tsoron Allah yanzu a nan kun ga Allah ya yi amfani da abubuwa guda uku a aya ɗaya yana rarrashinmu da kwantar mana da hankali a kan jawo hankalinmu mu gamsu kuma mu yadda mu ɗauki azumi sai Allah ci gaba da rarrashinmu a wannan aya da za mu karanta a yanzu Allah ce azumin nan da za ku ɗauka ayyaman waɗansu kwanaki ne ma'adu, da kididdigaggu za ku iya lissafa su da hannu za ku iya kirga su da hannu ba yawa kenan a shekara muna da watanni goma sha biyu ne watanni goma sha biyun nan yana ba da kwanaki ɗari uku da sittin ko makamancin haka ko ɗari uku da sittin ko ɗari uku da hamsin to a waɗannan kwanakin gaba ɗaya an bar mutum don bai ɗauki azumi na farilla ba komai a kwanaki ɗari uku da sittin ɗin nan azumi guda talatin ko ashirin da tara kaɗai ake so ki ɗauka a matsayin farilla banda su akwai azumi na nafila amma wanda aka farlanta in baki ba akwai matsala kwanaki ashirin da tara ne kaɗai zuwa talatin bayan wannan babu wani azumi na farilla da yake hawa kan mutum sai azumin da ran nan mun yi bayani ko dai azumin kafara ko dai azumin bakance ko kuma wani azumi da mutum ya yi misali ya rantse zai yi kaza azumi na rantsuwa kuma sai bai yi kaza din ba to wannan azumi yana hawa kansa da kuma irin azumi na zihari da mutum ya kwatanta matarsa da mahaifiyarsa in ba waɗannan ne suka faru ga ɗan adam ba to babu wani azumi na farilla da yake hawa kansa da haka yake ku kwantar da hankalinku azumin nan na farilla ta yi da Allah ya ce to akwai azumi wata za ta fara to mun shiga uku azumi kullum yanzu mun ɗau azumi in aka ce ba kullum ba har yanzu ba ki da kwanciyar hankali za ki so ki ji to watanni nawa ta yi ki ce to ba mamaki a ce tun muna da watanni goma sha biyu a ce mana wata shida azumi wata shida hutu tun da wata shida damuna wata shida rani har yanzu hankalinki a tashe sai Allah ta ki kwantar da hankalinki ayyaman ma'adudatin kwanaki ne kididdigaggu ma'adudat daga al'adad wato kwanaki ne waɗanda ana iya kirga su da hannu Da kamar zan Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya tashi lissafa kwanaki da ake da su a wata da hannu ya kirga kun ga ya tabbata ayyaman ma'adudati kwanaki ne kididdigaggu da ana iya kirga su da lissafa su da hannu wani lokaci matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka tada hankalin annabi suka sa shi rigima suka sa suka sa shi rashin samun natsuwa da kwanciyar hankali a cikin gida matan manzon Allah kenan radiyallahu anhunna Allah ya ƙara musu yadda matan manzon Allah su ma sun dan karkace ranan sun sa manzon Allah gaba suka ta manzon Allah ai mata in suka rikace gida ya rikace mace in ta rikace in kun ga miji a gigice to matar ce ta rikita shi gaskiya da ka in aka ga mai gida a rikace kar ku ce wato suna suna ja muku zaki a to dole ku ja musu zagi ma. in mijinki ya fita tsaf mijinki ya da kwanciyar hankali da natsuwa a ga alaman kwanciyar hankali a tare da ke sai a ce lalle hajjiyanka tana kura ka. ba haka ake cewa ba kun ga an miki makin an yabe ki in ya fito a rikice a jijice me za a ce za a ce to gida ba lafiya hajjiya kin samu matsala kenan da haka idan aka ga mai gida ya fito a kwanciyar hankali to ku a gida kuka samar musu kwanciyar hankali da ya so da yaki in ya fito a rikice kuma to har yanzu ku ne da ka ku gyara gida ku gyara gida a samu natsuwa da kwanciyar hankali don kwanturol na gida da iya juya gida da sarrafa gida Allah ya ba da wannan aikin ne a hannunku a sanin ne aiki ne Allah madaukakin sarki ya ba ku a hadisi sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha mace an ba ta ɗawainiyan kula da kiwon cikin gidanta da iyalan gidanta wa hiya mas'ulatun ar ra'iyatiha kuma watan wata rana Allah zai ajiye mata tambayoyi akan wannan amana na cikin gida da iyalan gida da ya ɗaura masa. Kun ga ce wannan nauyi Allah madaukakin sarki ya ba ku, Allah ya ba ku ikon kiyayewa. Matan manzan Allah suka jiki ta manzan Allah, wannan kaza, wannan kaza, gidan manzan Allah fa matan shi takwas nan zuwa tara. Mu ce takwas, tun da na na Khadija ta gama rayuwanta tara su kafin waɗannan su. To da suka sa manzan Allah ba a yanayi sai da manzon Allah ya yaji a rana yayi yaji yace to zan tare in koma masallaci da kwana wata ɗaya zan yi bindi a cike sannan na dawo gida me wannan karatun yake nuna mana yaji kayan mu maza ne ko naku ne ku mata a namu ne namu ne yaji sun kwaci da ko ban a ina ganin to to ba ya rufa miki asiri ba da ya ba miki duka yaji tun da kai yanzu baka san al'amarin ba kai shiru yanzu ko yanzu yaji kayan ku ne ko namu ne ku faɗa naku ne ko namu ne naku ne to bari mu buga kun ce naku ne annabi sallallahu alaihi da suka sa shi gaba suka tada miki hankali ku yanzu da mai gidan ne ya tada hankali yaji za ku yi ko eh ku yi magana kun ce kayan ku ne yaji an muka daga muku hankali a gida yaji za ku yi ko idan ku kuma kuka daga mana hankali mu yi yaya eh ban ji amsan nan da kyau ba ba ko ku ba da amsa ko muku wani addu'a in kuka rikita mana hankali kuka ɗaga mana hankali mu yi yaya in ku yaji kuke yi ku sa mu a damuwa mu rasa masu mana girki mu koma bakin titi wurin masu shayi eh haka kuke yi ko musamman kun ga matar shi ɗaya dan matar shi biyu wata tana ɗaga kafa dai yaji akwai ɗaya sai ku shiga da za mu yi musu wa'azi san ki homa baba ku. to yaji annabi ya ce to na daka yaji zan tare in koma masallaci na wata ɗaya suka ce Allah kiyaye hanya mata kenan ai yana damun su fa amma ana kaiwa kasuwa haka kuke rayuwanku akwai koye gaskiya rayuwanku akwai ɓoye gaskiya mace sai Allah haka aka ce ku haɗa jagwal ku fara zubar da hawaye a baki gaskiya ɗari bisa ɗari sai da baya ko ka ce dama kai za ka iya a ce ke kika haɗa a suratu yusufa ya tona muku asiri manzon Allah ya tare ya koma masallaci yayi wata ɗaya kwana ashirin da tara sun masu fakir ga kwanakin suke don kun ga a can ba kalanda ba waya da za a duba yau nawa ga wata kirge suke in ba su damu za su kirga kwanakin kun san tun mutumin da kuka ga yana kirga yawan kwanaki to wannan abu da yake zuwa miki a gaba ya dame shi ko yana son kwanakin su zo ko baya so su zo da wuri yanzu ku samu ango in aka sa auren ki saura kwana ɗari ya ci kowa lissafi an an sa yau saura kwana gobe zai ce saura kwana casa'in da tara shi ce saura kwana casa'in da takwas ya fi kowa lissafi ku samu aikacin gwamnati in kun ce nawa ga wata in kun samu aikacin gwamnati zai ce yau ga wata kaza zai ce nawa ga wata amma ku same shi yanzu duk wani musulmi baligi ku same shi yau azumi nawa kwanan wata nawa zai ce goma sha biyu ko amma watan ya ƙare ku tambaye shi sha'aban yau nawa safar yau na zai ta ya watan da ake cikin. ne me yasa ya masu akan azumin akwai rana akwai yunwa daka ana ji a jika manzon Allah da ya kwana ashirin da tara sai ya shigo gida kowace ta da taki, ta yi dayi ta yi lalle ta ci kaza tana jiran mai gida annabi yana shigowa sun matsu zai shigo yana shigowa sai suka yi dira suka dan saukar da kansu kasa sai daga sallama assalamu alaikum suka ce alaikum salam to ka shigo ɗauko wani abu ne sai ta na dawo ta ce oh mun ji ka ce wata dai za ka ce ba ka kai wata ba sai ta asharu haka za wa haka za wa haka za sai ɗage ya ɗaya kun ga shine muhammadu shayar na kawo hadisi yace wata kwanaki haka ne kun ga yatsu biyar da biyar goma ya sake cewa kuma a ƙaro haka kun ga ashirin a ƙaro haka sai daga yatsa ɗaya wato ashirin da tara suka ce o oh, na'am na'am ashirin da tara ne sai sake cewa kuma yana iya kasancewa haka za wa haka za wa haka ba wato wani watan kuma yakan iya zama talatin suka ce oke wannan mai ashirin da tara kenan sai ya ce eh ka ce madan na barka da dawowa kun ga ku kuka ce yaji kayan ku ne ya aka yi tun da muke karanta tarihin matan annabi mu taɓa jin wata da yaji ba amma mun ji manzon Allah ya yaji annabi ya daure zan ku kenan ko kun sako? kun sace ne gan annabi kun sako kun yadda yanzu yaji kayan mu ne ko har yanzu da saura ayan ƙur'ani yana magana idan kuɗin nan kuka kauce kuka bauɗe kuka karkace gaba ɗaya a wurin mazajen farko mai gida sai aje ke miki nasiha kaza da kike ba daidai ba kaza ba daidai ba kaza ba daidai ba ke kuma sai ki biyayya domin ana miki nasiha ne da dokan Allah ko da yake akan samu kangararrun mata sai ya zo duk yana miki nasiha hmm. kana min nasiha dai dan kawai kai in maka biyayya ne. kana kare kanka ne kawai haka kuke ko wani mai gidanki ne amma ya gagara miki nasiha sai ya nemo malam ayuba daga waje ya zai miki nasiha amma in na shi ba za ki ji ba kin rena shi haka kuke ko ba haka kuke ba ai duk matar da kaga mijinta ya nemo malam ya zo mata nasiha ta gagara jin naki wata sai ya zo yana mata nasiha sai ta gafara Allahu akbar wata sai ya zo yana daidai da to a ta kunna maka fitika a masallaci ne kuna yi ko ba ku yi kun yi lafin nan kuna yi yayi haka annabi yake muku wa'azi in ya je idi sai ya soka ya soko ya soko sai ce kuna yi sai sai na nasu mamu ne ta tona asiri wata rana annabi ya ce mata kuna kaza kuna kaza kuna kaza sai shiru kamar muminai ya ce in ana neman masu yau masu karancin hankali da karancin addini aka samu mace an gama sai wata mata ta ce ya rasula karancin hankali karancin addini ce sosai duk abin da za a yi in za a nemi namiji ya zama shaida in ba a samu namiji ba sai mace to a samu mata biyu mata biyu suna matsayin namiji ɗaya ba karancin hankali ne yasa sai an same uku biyu ba suka eh kwarai kuwa to kace muna da karancin addini yace to in ba ki da tsarki kina sallah ne kina azumi ne ya tace haka ne annabi yace karancin addinin ku in ana neman wacce ta kafi kowa iya zagi annabi yace mata kun kware a iya zagi kafin a ji namiji ya so ka zagi sai an ji mata sun yi zagi wata wallahi a shari'a ‘ya'yanta sun koya a bakin ta irin zagin da take wa ‘ya'yan to ‘ya'yan in suna wasa da ‘ya'yan makota aka bata musu rai irin zagin da uwar take musu irin zagin da za ta yi wa ‘ya'yan makota yanzu ba gida suka yauki a shari'a ba kuna zagi kuna a shari'a shirgin banza shirgi ginin ba da shirgi da shatan duk kuna yi shi shege shi shedan shi kaza ran da ya zo ya zama kangararre kamar dan din ko me zaki ce zaki ce ya ta karfin ki a a ke kika musu baki shi baki fa ba wai sai kin ce Allah karya maka albarka ba kun ga zagin da za ku yi wa ƴaƴanku wallahi ba daidai yake da baki shedan shege kai wannan ba ka ji kai kaza wani abun baki ne kin aike shi ya je yayi aikin ya dawo da kika ba shi naira goma ya je ya soyo gishiri ko maji sai samu yara suka fara wasa suka fara wasa ko dai ya ce da naira goma ko kin jira shiro tokin yana wasa me ya kamata ke ki sai kai wannan Allah shirya min kai kai wannan Allah albarkaci rayuwanka madadin ku yi addu'a ce kuma sai ki yi zagi zagin sai ya kama shi ya bi shi kenan ba baki ake yi ba Anas dan Malik a gidan Annabi ya taso mahaifiyarsa tana yaye shi in musulun ta kawo annabtace, na bar maka ce maka hidima ana kawo shi ga manzon Allah Anas ya ce har annabi su rasu bai taba min tsawa ba bai taba zagi na ba bai taba gaya min mugun magana ba yace ya taba aike na ma na je na suke kuɗin na ga yara suna wasa na shiga cikin muka yi ta wasa mun awa da awanni ya jira ya jira ya jira da shiru sai biyo baya ya zai tarar da ni ina wasa sai ya zo da san da a bana sai rufe min ido ce da can da ya bude ina haka sai na ga ne kawai sai na fara kunya zan gudu na tsorata na yana bugawa ga ga gab yace a tantar da hankalinka sai ma wasa ce ban kuɗin in je in gama aika sai karɓi kuɗin sai ya kike da yarki ya kike da danki haka kuke ko a jar annabi ce kun kware a zaki sannan annabi ya ce in dai butulci ne ya kare a kanku annabi ya ce lau ta ila hunna shahara da mijinku zai shekara da shekaru yana kyautata miki duk daren dadewa kina cewa kaza ya miki wani abun ma baki ce ba ya miki sallah ya zo ya saya miki tufa hola, ya saya miki a ah, menene zannuwan ku ivory coast to wannan ya ce a tamfa wata gari ya so yawa na'am wannan ya so kaza wannan ya so kaza irin kyauta ta kowace mace in ta ganta tana cewa ke wannan mijinki ba kowace ce sai a miji irin ki ba annabi ya rana ɗaya kika ɗan samun matsala da wannan mai gidan an ɗan samun saɓani tunda harshe da haƙori ana samun sabani zo mu zauna zo mu saba wata ran aka dan samun sabani sai ki buɗi baki ki ce ma ra'aytu khairun minka qab da nake da kai wani alheri na sunna na a zama da kai Tun da nake ba abin da kake kai in ba zaman kaddara ba wa zai auri miki irin ka kai dan nan ai wallahi kaddara ne ka ai ni nayi nadaman auren ka ni a manema na akwai wane wane da su na aura ma kawai Allah ya mun mugun zaɓi da kai ka ce ta fashe da kuka in ba zaman ƴaƴa na ma da zaman kaddara ba zai za a yi da kai sai ta fashe da kuka haka ne annabi ne ya faɗa yanzu kun tabbatar kuma annabi ya ce irin wannan mutuncin yana kai kuda wacce take yi sai ta tuba ta dena ne to kun ga annabi ya ce Allah kai yake macen da ba ta ji tana kakkarya dokokin Allah da dokan cin bin mijinta Allah ce fa'ido hunna ko jin ku yi miki wa'azi da ka kin kangare mijinki ya zo ajiye yana miki wa'azi ki yi biyayya Allah ne yake yi miki wa'azi idan yi miki wa'azi ba ki ji ba Allah ce fahjuruhunna a kaurace musu me kaurace wan ba yaji ba yaji kenan amma annabi da ya tashi kaurace wan sai ce wala ta na illa fil baiti kar ayyati a bar gidan wan a daki a daki ne za a kaurace za ku kwanta tare da mai gida to in kin ga ya juya miki baya kar ki ce ya haka a halin ki ne yana miki haka ne dan ki gyara ba ki gyara ba kuna gado sai sauka ƙasa ba laifi kauracewan iya ɗaki in an shiga cikin gida kuma kar a san ya kaurace An yi shiga ɗaki kina magana sai ta mm, mm, ba hira da yawa ni mai gida ba magana ne mm, na bi? mai gida ba haka kake ba fato ake ma kin sani don akwai ɗan haya a gidan wanda kuna ta gidan kuna fita ɗaki kuma sai ce amarya ta ta kaina gimbiya ke daɗe Allah bar min ke ya yi ta zuga ki in an ya zo gida kuna hira da kawayenki kawayenki sun zo ana hira sai ya duka goyon banki ta dole in kare matata ai matata ta kaina ne in kun ko daki kuma sai ya murta wala ta hajiru hunna illa fil baiti ka'idan kenan sai wan a ɗaki. in kin zo kin ce hmm, kuna ganin ki wallahi baya mun magana ai wallahi munafika ta ce ce munafika makaryaciya muna ganin ya da yake mana muke a nan ai na daki ya bi nan ya kike ba za mu ji ba in kin ji zafi sai ki sauko Allah ne ba ya ce waɗannan kuna da hanyoyi ne na shaidanci da dama Allah ne ya ce sai ku gyara ku gyara ba akwai wuta in ba ta ji ba Allah ce fa zuri hunna sai a zo bangaren duka amma duka annabi ya ce bu ghairu mubarra duka ba mai kumbura jiki ba ko suka ce wai duka da bakin riga haba duka da bakin riga ke zama duka ba wasa ke wai duka da bakin riga ko da filo wannan ba ana wasan soyayya ba a haka ba ba inda aka ce duka da bakin riga ba hadisin da ya ce aka karya ne annabi da ya ce dukan da ba zai kumbura jiki ba kenan ba za a samu bulala sannan duk inda za a daka a dubi inda ba zai kumbura mata jiki ba to irin dukan da za a yi kenan ba duka na kawuka ba amma zai zama duka ko ina ya kumbure karshe ita ma ta zo ta zama ta falle da ya ka duka ita ma ta kai to wannan kuma al'amari ya baki. ana jin abubuwan ne da ƙa'idoji a bisa yadda shari'a ta tsara to kun yanzu waɗannan nasoshi guda biyu ya nuna cewa ashe yaji kayan mu maza ne ba kayan mata ba don ku ji tsoron Allah ku daina kwatan mana abin da Allah ya bamu mu Allah ya bamu zaman mu yaji ba ku Allah ce ku yaji ba don ka duk matan da kai yaji ne sunanta a wurin Allah ku yi bayani ‘yar tawaye ko ‘yar biyayyen Allah. Ban ji ba ku yi bayani. Eh? ‘yar tawaye ba, to matsayin ɗan tawaye a wurin Allah fa in ya mutu ɗan wuta ne, kun san me ɗan tawaye kuwa? Yanzu ‘yan boko haram ‘yan tawaye, a samu ga gwamnati a kafe, wani ya zo shi ma ya kafa ƙungiyar tawaye wai zai kashe shugaban shi ma ya tsare kujeran. To irin wannan baya shiga aljanna. To matar da ta yaki wai ta tafi gidansu ta daka yaji wa mijinta to ga matsayin da fake na a wurin Allah matsayinta matsayin yar tawaye ce domin idan kina gidan mijinki yanzu nan ba wurin tafsiri kika zo ba ya halatta ki zo ba izinin ki bai halatta ba ya halatta ki je gidan biki ba izinin ki bai halatta ba ya halatta ki je barkan haihuwa ba izinin shi bai halatta ba sai da izinin shi yaji kuma da izini ake cika yaji da izini kuke zaki ki ce mai gida yau zan yaji in je gida ana yin izini to me sunan kin kika fita yar ta waye ko yau wa'azin za ta ba daɗi yau wa'azin ba daɗi ko wannan ina dan muku bakin baki ne dan an mun gama yau azin wata mu zo mu dauki suratul salati akwai abubuwan da zamu fito da shi a karkashin suratul salat nan nan to ta yi yaduwa in ya zo bayanan sai su shigo ciki a takaice Allah ce ayyaman ma'aduda wannan azumi da Allah madaukakin sarki ya ɗaura muku ku yi kwanakin ku ne babu yawa kun ga mun kawo hadisi da ya nuna wata a kwanaki ashirin da tara ne in wata ya ɓuya ba ku ganshi ba to shi shine yakan cika talatin Ya sa wasu sai hankalinsu ya rika tashi kamar shekarun baya in ba irin yanzu ba wani lokaci azumin mu yakan kama talatin wani lokaci ashirin da tara a baya sai a yi shekaru ashirin ba a taɓa ganin wata ba kowane azumi ashirin da tara a cewa kai amma ciko ba zai kama mu ba kuwa a'a asalin wata a musulunci kwanakin ashirin da tara ne ba mai talatin idan ba ku ga wata a nan ashirin da taran ba to watan ba wai bai fito ba ya fito amma tun da ku gani ba kada ku yi ibada da shakka to ku cika adadin ya zama talatin shine faƙuduru ƙaddarawa ake yi da haka da za a cika talatin da an ga wata da ba a ga wata ba dole a ajiye azumi don ne ba za a ce ai ba gani ba don za ku ga idan aka ce wata ya tsare ashirin da tara in ba ga wata ba washe garin za ku ga watan ya fito babba da kun gan shi kun san ba na ranan ba ne a ce tun je ya fito amma tun da ba a gan shi ba kar a yi ibada da shakku ne abin da ake nufi da ka kwanakin ashirin da tara zuwa talatin kenan da ka Allah ya ce mana ku kwantar da hankalinku ayyaman ma'adudatin azumin ana yin su ne na waɗansu kwanaki ƙididdigaggu Al'imamul imamul bagawi cikin tafsirinsa ma'alimus tanzil yake cewa wasu malamai suka ce kana fi da'il islam somu salatati ayyamin min kulli shaharin wajiban a farkon musulunci da Allah ya ce kutiba alaikum siyam an farlanta muku azumi din ba a faɗi a wani wata ba a kwana nawa ba to a farkon musulunci kowane wata azumi guda uku shine wajibi a kowane wata ki ɗauki azumi guda uku shine kawai wajibi sai kuma in ranan ashura ya zo sai ki ɗauki azumi ranan ashura shi ke nan, to watanni goma sha biyu uku uku sau goma sha biyu zai ba da nawa bari mu ga 'yan lissafi talatin da shida malam ya kwace ku azumi kowane wata a rika ɗaukan azumi guda uku uku to wata shekara ɗayan zai ba da an yi azumi talatin da shida a matsayin farilla sannan ga ashura guda ɗaya in ya haɗu ya zama talatin da bakwai to yanzu da aka canza daga talatin da bakwai ya da mana talatin ko ashirin da tara wanne ya fi sauki ba wannan ya fi sauki ba don haka azumin a farkon musulunci duk wata azumin kwana uku kwana uku nan kuma an ba mutum zafi, kina iya yin farko a farkon wata kina iya yi a tsakiyan wata kina iya yi a ƙarshen wata ke dai kafin watan ya ƙare ki azumi uku kina iya ɗauka a goman farko ki ɗau ɗaya goman tsakiya ɗaya goman ƙarshe ɗaya ki dai da azumi guda uku a kowane wata wannan a farkon musulunci haka abin ya kasance. Da haka haka suka yi ta ɗaukan azumi a farkon musulunci, amma daga baya, bayan an yi hijira sai aka canza. Farko ma da manzan Allah ya hijira ya dawo Madina, kamar yadda Ibn Abbas ya ce, ya zo ya tarar da Yahudawa a Madina, duk shekara sukan ɗaukan azumin Ashura. Ashura shine azumin da za a ɗauka ranar goma ga watan almuharram iya ashura ba ta su'a da ashura ba ashura kaɗai. annabi ya zo da yahudawa suna yi sai je tambaye su na ga durran goma ga watan almuharram kukan fito da azumi azumin na menene sai suka ce a irin ranan ne Allah madaukakin sarki ya kubutar da annabi Musa alaihi salam daga bibiyan da fir'auna ya masa na ya kashe shi da shi da jama'ansa don haka muke fitowa da azumi a matsayin mu gode wa Allah da ya wannan baiwa da wannan ni'ima ga annabi Musa alaihi salam sai buɗan bakin annabi ya ce nahnu a bi Musa minkum mu musulmi mu muka fi ku cancantan annabin Allah Musa don haka sai ya ce mu ma mu ya kamata mu annabi ya tara kafin shi ce to dirran ashura a dau azumi to farko sai zama asura din shine farilla ana nan da aka zo aka farlanta azumin watan ramadana ya zama farilla sai ramadan ya zama farilla ta sua sai ya zama nafila da aka duk shekara za a yi ramadan farilla ashura kuma shi za a dauka shi amma ba su'a da su ba asura karai ana nan shekaran da annabi zai bar duniya sai ya fito ya ce dole mu saba wa Yahudi. muna yin azumin asura suna suna ganin wai addinin mu ya fara zama ɗaya da aka sa annabi ya ce idan Allah ya raya ni shekara mai zuwa za mu ɗauki tasu'a da ashura kenan za mu ɗauki rantara, tun tunda ko ba sa yi a matsayin mun saba musu Ranan ashura sai mu ɗauka tare ba su isa su ce mun yi iri ɗaya ba mu mun yi wani rana kafin ranan sannan muka haɗa da ranan to shekara mai zuwan da Allah bai kai ran annabi ba kenan to daga nan ya ce aka samu shar'antuwan tasu'a da ashura ranan tara da ranan goma da Allah ya ce ayyaman ma'adudat waɗannan azumi da aka shar'anta mana yinsa kwanaki ne ƙididdigaggu ana iya lissafa su da hannu ba masu yawa ba ne. Kuma wani daɗin da Allah maɗaukakin sarki ya ɗaura mana yin azumi a matsayin a shekara ɗin wata ɗaya ne, idan muka bi muka yi azumin Ramadan ɗin nan, ana ba mu ladan mun yi azumin wata goma ne. Yanzu azumi ɗaya idan kika ɗauka, Allah yana ba ki ladan kin yi azumin kwanaki goma ne. idan kika yi azumi biyu yana ba ki ladan kin yi azumin kwanaki ashirin yanzu shekaran jiya muka yi azumi goma Allah ya ba ki ladan kin yi azumin kwana ɗari ne yau ana na sha biyu in kika kai Allah zai ba ki ladan kin yi kwana ɗari da ashirin kina ɗaukan azumi idan kika yi azumi ashirin kina da ladan kin yi kwana ɗari biyu idan kika yi azumi talatin za a baki ladan kin kwana ɗari uku kina ɗaukan azumi in kuma azumin ya kama ashirin da tara ne ba ladan kwana ɗari biyu da casa'in za a baki ba za a baki ladan kin yi kwana ɗari uku ɗin dai kina azumi sai an cika shan lissafin to kin ga a shekara muna da kwanaki ɗari uku da sittin idan kika jure kika yi azumin sitta shawwal kwanaki shida na shawwal bayan azumi din nan kowane ɗaya a matsayin kwana goma to azumi shida kwana nawa kwana sittin ga ɗari uku kwana ɗari uku da sittin wato kin yi shekara a jere tun da kika ɗauka azumi ba kya hutawa don haka idan kika yi ramadan kika yi sitta shawwal har wani shekara baki sake azumin nafila ba ki da matsala to ina kuma ga kin karo tasu'a da ashura ina kuma ki ga kin karo azumin arafa ina ga kin karo azumin ayyamul bidi kowane wata ke azumin kwana uku ina ga kin karo azumin litinin da alhamis ina ga wanda ya karo azumin annabi dawud yau yayi gobe ya aji kun ga falalan suna da yawa dan haka ayyamun ma'adudat kwanaki ne kididdagaggu marasa yawa amma suna ɗauke da falalan kwanaki duka yana nan kamar sallah ne yanzu annabi da ya je isra'i da mi'raji da aka ba shi sallah farko an ce sallah hamsin ne annabi Musa ya ce ka je ka nemi rabi al'umman ka ba za su iya ba ya je ya nemo aka dawo yace ka koma ya koma har aka mai da shi biyar Allah ce ku je ku yi biyar kawai a kullum amma ni ladan hamsin zan rika ba ku yanzu farko dama yanda muke azumi sau biyar a kullum dama da sau hamsin ne a kullum akwai mai raka a hudu din mai uku mai biyu haka da hamsin kullum kun ga ba hutu amma sai Allah ya rage mu rika yin biyar amma shi kuma ba zai rage ladan ba ladan hamsin zai rika ba mu yanzu sallan asubahi da kika yi dazu an baki ladan kin yi salloli goma ne azhar da zaki an jima ladan salloli goma za a baki kina kaiwa ita guda biyar an baki ladan kin yi salloli so hamsin ai Allah yana son mu yana kaunan mu ayyamun ma'aduda kwanaki ne kididdigaggu sai Allah ya ce faman kana minkum duk wanda ya kasance a cikinku to a lura da kyau duk wanda ya kasance a cikinku kaman kana kumari maridon duk wanda ya kasance cikinku ba shi da lafiya au ala safari ko yana halin tafiya fa iddatun min ayyamin ukhar to ya ajiye azumin na waɗansu kwanaki ya zo ya rama a waɗansu kwanakin na daban bayan azumi wanda ya kasance ba shi da lafiya an ba shi daman ya ajiye azumi to a nan da ya yace faman kana kum duk wanda ya kasance a cikin ku ku suwaye ku waɗanda azumi ya hau kanku shine musulmi baligi lafiyayye mazaunin gida to yana kan azumi sai rashin lafiya ya zo ya ɗauke shi to shi kenan rashin lafiya ɗin kuma ana dubawa ne rashin lafiya iri biyu ne akwai rashin lafiyan da baya hana mutum daukan azumi yanzu misali muna da azumin nan wani lokaci sai ki ki yana dan murɗa kadan kaɗan wanda kuma irin wannan murɗan cikin ko ba ki da azumi ba sai kin sha magani ba akwai irin murɗan cikin dan ka kwanta ka yi bacci zuwa an jima ya tafi ko baka sha magani ba to za ki ajiye azumi na me ba san ajiye azumi ba wani ɗan mura sama sama ko ɗan tari ai ba zai iya hana mutum ɗaukan azumi ba akwai rashin lafiyan da kuma yana da matsala ga mai azumi wato in ya ɗauki azumin cutan zai ƙaru akwai cutan da dama ya fi so ba a ci abinci ba to zai bi jikin mutum to ɗaukan azumin zai ƙara wa cutan tasiri a cikin mutum kamar irin cutar diabetes ko abin da ya shafi ulcer da sauransu to irin wannan cuta in yana damun mutum sai zama ɗaukan azumin zai ƙara wa cutar tasiri to Allah ce ya ajiye azumin ko da yake waɗannan da na ƙirgan ma sun yi nisa za mu kai shi babi na gaba amma akwai azumin da mutum ya ɗauka sai zazzaɓi ya ɗibe shi Zai ji zazzabi ciwon kai da sauransu to sai ya zama irin wannan cutan in ya ɗau azumi bai sha magani ba zazzabin zai iya ƙaruwa ba to ɗayan biyu in ya je wurin mai kemis aka ce akwai alluran da za a iya yi mishi kuma alluran ba a matsayin abinci ba ne allura ne kawai na zazzabin to sai ya karbi alluran ba tare da ya karya azumi ba alluran nan ba zai karya mishi azumi ba domin alluran ba a matsayin abinci ba ne dama allura ne kawai na zazzabi don haka da an miki allura azuminsa yana nan wani alluran in an miki har za ki ji ɗanɗanon alluran a wuyan to ko kin ji ɗanɗanon wannan alluran bai karya azumi ba in dai ba a matsayin abinci ba ne amma sai ce to sai an ɗaura miki direk ruwa to yanzu ɗaura direk ruwa wani abu ne daban yanzu a matsayin abinci ne to yanzu a nan ɗaura dripin ya karya azumi sannan kuma idan rashin lafiyan da ya taso sai aka je sai aka gwada sai aka ce ai abinci ne ya yi karanci a jikinki amma akwai alluran da allura ne amma matsayin abinci ne sayu dama in kin ci abinci za ki amara sai a ce to bari a miki wani allura wanda shi a matsayin abinci ne don haka za a sai ta jijiya yanzu kamar irin alluran da za a yi wa mai ƙwarsa jijiyan ake saitowa a matsayin abinci ne to wannan allura da yake matsayin abinci to wannan allura ya karya azumi da haka abin da ake dubawa ke da haka Allah ya ce faman kana minkum mariban duk wanda cikin ku ya kasance ba shi da lafiya au ala safar ko yana halin tafiya amma mai diabetes yanzu likitoci sun tabbatar mutumin da yake da diabetes ɗaukan azumi yana da matsala gare shi da haka su Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen sai suka yi fatawan cewa daga cikin cututtukan da in mutum yana da shi dole ya ajiye azumi akwai mai cutan diabetes din nan akwai cutan da likitoci sun tabbatar in mutum ya kamu da cutar nan to baya warkewa kuma duk ran da mai shi yini da yunwa to wannan cutar zai tashi kuma zai karu ba zai bayyana ba rana ɗaya zai zo ya bayyana ya illata shi to irin mai wannan cuta wanda an tabbatar baya warkewa to mai shi gaba ɗaya an ɗauke mishi azumi a rayuwansa amma akwai ciyarwa shi duk azumi in yazo zai rika ciyarwa ne kawai ciyar wanda zai rika yi kuma yana iya fitar da masara ko shinkafa ko wani nau'i na kayan abinci sai a samu mudun nabi ƙanana ɗin nan kowane ɗaya yana matsayin azumi ne in ba haka ba tana iya dafa abinci sai a samu miskinai mabukata a tara su sai a zuba musu abinci na yawansu kowa ya ci ya ƙoshi azumi biyar ta aje sai aka tara su su biyar ne sai a sa musu abincin da kowa zai ci ya ƙoshi su biyar to azumi biyar ya wuce kenan tana iyawa kuma a samu almajiri kullum kawai sai ta cewa almajiri kullum da yamma sai ka zo ka karbi abinci da yamma in ya zo sai ta zuba mishi abinci sosai wanda ta tabbatar in ya ci zai koshi to shi kenan azumin ta na ranar ya fita ana iya bari kuma a gama azumin a zo a yi abinci da yawa a taro madadin yawan azumin a tattaro mutane kowa ya koshi azumin ya wuce to ana iya yin wannan wannan ga cutan da likitoci sun tabbatar ba a warkewa akwai kuma cutan da malamai sun kira shi musmina ce wato cuta ne yana ɗaukar lokaci kafin ya warke yanzu akwai wanda yana da ulcer chronic kun ga ulcer ana warkewa amma ulcer da ya chronic yana iya ɗaukan lokaci fa kafin ya kare akwai wanda zai ce ya warke zai iya ɗaukan barkono ya zuba a bakinsa ba komai kun ga ya warke akwai wanda yana da shi kuma lokaci lokaci yana tashi to za a ce ta barin azumi sai shekaran da ya warke ya biya in shekaran da ya warke ya bar azumin shekara goma a baya fa ya zai rama watanni goma yana ɗaukan azumi kenan wannan cuta ga muzmina ana warkewa amma na ɗaukan lokaci to wannan me irin wannan cuta za ta rika ciyarwa me irin wannan cuta zai rika ciyarwa lokacin da ya zo ya warke ko ta warke to lokacin kuma sai ta fara ɗaukan azumi na gaba kenan amma cutar da an san komin kamari da yawa mutum an san cuta ne baya dadewa ana warkewa misali malaria malaria yana kama mutane wani lokaci ma ku ga an cika mutane a asibiti har ba gado da malaria amma malaria duk yanda yake da mutane ai ana warkewa a malaria wani an kai shi asibiti wata da ya warke wata ma sati ɗaya wani sati biyu ana warkewa ba tare da an daɗe sosai ba to irin wannan sai a ce ka bar azumin idan ta zo ta warke sai ta rama azumin shine faman kana minkum maridan wanda ya kasance ba shi da lafiya yanzu wannan ba rahama bane na Allah amma da za a ce farilla ne kuma ko ba shi da lafiya ki dauka ai da za a yi hawa. wani cutan ma ki je likita yana lallaban ki ta abincin dan ayi allura kuma cutan sai fada azumi kuma an ce dole ki azumi kun ga akwai matsala amma sai aka ce yi sassauci in dai ba ta da lafiya in dai ba shi da lafiya to a ɗaga azumin ran da ta zo ta warke rama in wanda kuma ba warkewa ne kamar yadda muka yi bayani sai a rika ciyarwa madadin haka kafin mu tsallake wannan gaba mutumin da an faro azumi da shi misali yau azumin nan goma sha biyu daga yau sai kwanta jinya yana jinya yana jinya har watan azumi ya ƙare to kun ga yanzu daga yau din nan in mutum ya karya azumi don jinya kun ga azumin da zai rage a kan shi ya kai goma sha tara don azumi sha ɗaya ya yi kenan to har azumi ya wuce shine bai warke ba ana kan jinya sai ya rasu kun ga akwai azumi sha tara ko sha takwas a kan shi to wannan azumi da yake kan shi ba za ku rama ba ba ramako kuma ba ciyarwa ba za a yi ko ɗaya ba don wannan gaban ana iya ana yawan samun kuskure a kai wai da zaran mutum ya rasu kawai sai a fara rama mishi azumi a'a sai an duba dama tun da ya fara jinya ya samu isasshen lafiyar da zai iya rama azumin da aka biya aka bi shi eh ya samu lafiyar da zai iya ramawa bai zo ya rama bane amma na shirin ramawa ya rasu to irin wannan ba za ku rama miki azumi ba ciyarwa za a yi madadin azumin a'a bai samu lafiyan da ma zai iya ramakon ba to wannan ko ciyarwa ba za a yi ba domin da ba shi da lafiya Allah ya ɗauke mishi to tunda Allah ya ɗauke mishi har ya rasu to wa ɗaura mishi har ku ce bari ku rama mishi ba ɗaura mishi ba yanzu misali mutumin da ya suma yanzu har karfe hudun yamma bai farfado ba kun ga azahar la'asar ya wuce shi a sume ko karfe hudu sai ya mutu kawai daga suman bai tashi ba ya mutu za a ce a biya mishi za da la'asar ai da ya suman Allah ya ɗauke mishi baya kan shi ba za a rama mishi sallah ba to haka shi ma matsalan azumi din mutumin da yake bacci an ɗauke alƙalami a kansa ke ce kika kwanta bacci tun karfe sha biyu azhar ya shigo ya wuce la'asar ya shigo ya wuce ke ce baki farka ba sai karfe shidan yamma yanzu karfe shidan yamma da kika taso me za ki fara yi alwala ki sallan azhar da la'asar ko to in aka ga kina sallah ka ce me ke sai kika ce kina rama azhar da la'asar da ki ba kin yi kuskure ba rama ko mai ke yanzu da kika tashi a barci ke shine lokacin ki haka hadisi yazo annabi yace duk mutumin da yayi barci lokacin sallah zo shiga yana barci. annabi yake lokacin da ya farka shine lokacin sallan nashi domin yana baccin ai sallan bai hauki ba dan baya nan da ya farka yanzu ne yanzu yana sallah ne a shi shine lokacin shi haka annabi yake wa aqimis salata da dhikri mutumin da ya manta lokacin sallah sai ce ah, a a ke lokacin sallah ya cin dazu shi yanzu zai sallan shi fa shine lokacin shi ba rama ko bane dan haka mutumin da ya zanto ba shi da lafiya yana jinya har ya mutu bai samu lafiyar rama azumi ba to in ya mutu ba ciyarwa ba rama miki azumi in ya samu isasshen lafiyar da zai iya ramawa ne bai rama ba ya rasu to shi kuma za ku biya da ciyarwa amma ba za ku biya da azumi ba Shi ne abin da yake ingantaccen magana Daka in mutum ya rasu ba a rama mishi azumi sai a wani hali guda ɗaya shine azumin bakance azumin alwashi shine yi wani alwashi ko bakancin cewa in kaza din shi ya faru to zai yi kaza ko ya ce ga wani kuɗin shi da ya makale in kuɗin ya fito zai yi azumi kaza ko zai yi sadaka da kaza sai kuɗin ya fito bai samu ya yi ba ko ya ce in bukata kaza ya biya ya ce iyalin shi tana da juna biyu in ta haihu lafiya zai azumi kwana goma sai ta haihu bai yi ba ya rasu to wannan azumin za ku biya miki da azumi wannan azumin za a rama amma rama ma mustahabi ne ba wajibi ba ramawan to abin da ya tafi rashin lafiya kenan au ala safari ko mutumin da yake halin tafiya mutumin da yake kan halin tafiya shi ma an ce ya aje azumi bayan azumi ya zo ya rama to amma wannan wani irin tafiya malaman fikihu suka ce sai in ya zama tafiyan da ba tafiyan sabon Allah ba ne amma in tafiyan sabon Allah ne kar ya aje ya ɗauka ya sha wahala a azumi ne zai yi tafiya ina zai je sai ce zai je ibadan zai je ikiti me zai je yi wai za su je buga bol ai ana yi za su je buga kwallo yanzu wannan buga kwallo ibadan Allah ne ba ibadan Allah bane sabon Allah ne ko kuma za ta yi tafiya daga nan zuwa Kano me za ta je wai za ta je fim ita ma za ta je drama yanzu drama sabon Allah ne ko biyayyen Allah sabon Allah ne to malamin fito suka ce ba wani ajiwa ta ɗauka tunda ita ta kirawa kanta ruwa sabon Allah ne ai ko kuma zai tashi daga nan ina zai tafi zai tafi zamfara me zai je yi ai yana sana'a can a sai sana'an kinnafin ne da za ta mutane ina zai je zai je Lagos su ne ‘yan daban Lagos ci zai je yi tafiyan sabon Allah ne. Ana iya samun wata kuma ta yi wa gidansu ne ta waye, da haka za ta gudu ta bar gidansu, kun ga tafiyan sabon Allah. Ko kuma ya auro ta ne daga Kaduna, yan sai ta shiga mota na za ta je Kaduna mai za ta je wai yaji. Yaji sabon Allah ne ko biyayyen Allah mun dawo. Yaji za ta yi, za ta ajiye azumi, tafiyan sakon Allah ne haka mazhabin malikiya amma ala ayi halin Usman da suka ce ko tafiyan sakon Allah ne ba laifi dan ya aje zunubin sakon Allah matsayin shi daban bangaren matsalan azumi matsala ne daban wallahu a'lam sannan akan babin tafiya da yake au ala safari in yana kan hanyar tafiya sai ka kika tashi daga nan za ki tafi Gombe ko Bauchi ko Maiduguri to daga tafiyanki kika hau hanya kin yanzu kina kan hanya to za ki iya aje azumi amma sai kika isa Maidugurin ko Jos ko wani gari haka yanzu a garin da kika sauka za ki yi sati to za ki yi sati a garin ba ki azumi a'a yanzu a garin da kika saukan aikin riga kin sauka kin zama yar gari a can za ki dauki azumi ana magana in kina kan hanyar tafiya shine ake maganan to a ajiye azumi dan kar a galabaita amma in kika dau azumi ba laifi in kin galabaita a tafiyan kuma kar ki ce kin samu karin lada a ke kira kira wa kanki bala'i annabi yake ce a hadisi laisa min albirri a siyamu fi safar baya daga cikin ayyukan da'a yin azumi in mutum zai tafiya wata sai ta dauka ta ni zan yi tafiya kuma zan tau azumi kar ki dauka bakin yi wani gwarin a a'a ba a cikin wani biyayyen Allah amma dan kin dauki azumin a halin tafiya ba ki yayi to sai malamai suka tattauna mutumin da shi kuma direba ne fa kullum baya zama yau ya kai fasinja taraba gobe ya kai fasinja adamawa jibi ya kai dola gobe ya kai kaza kullum a hanya yake shi kuma ya azumi kun ga kullum a kan hanya yake malam suka ce sai ka ajiye azumi in jin ramadan din yana ta fasin da hado muku kayan sallah ba laifi Ya yi ta ajiye azumin bayan ramadan kwanakin da yake hoto a gida sai ya azumi in garin da ya sauka aka ce to ba fasinja sai kai kwana biyu a layi to kwana biyun sai ya dau azumi kan da yake hanya ya ajiye. amma ya saba ce zai iya ba komai sosai ba laifi sannan tafiyan ana duba tazaran nisa yanzu akwai garin da dan mutum zai je ya san ba zai yi wahala ba yanzu misali yadda kullum daga biyu in zo nan sai na ni ma zan ta kan azumi to kun ga ai daga biyu zuwa nan ba wani wahala aiki. to dan mutum bai ajiye azumi ba ko sai zai ajiye azumi za ta wannan kuma akwai danganci a ciki tafiyan da mutum yayi sai ya zama ya ɗau azumi amma ana hanyar tafiyan sai ga ya fara azabtuwa ya fara wahala dan tafiya kai kake da shi ba shi yake da kai ba wani hadisi ma annabi yace a safar qit'atun min al-azab tafiya wani yanki ne na azaba sai ga zai azabtu to ba laifi ya karya azumin ya karasa tafiyan shi to mutumin da ya fata tafiya sai ga zai azabtu to ba laifi sai karya wannan azumin bayan ramadan zai zo ya rama wannan azumi da ya ɗauka. dangane da sha'anin direba kuma akwai firegogin jirgin ruwa jiragen ruwa yanzu a jiragen ruwa akwai jiragen da har da bariki a kai da gidaje yanzu nefi sojojin ruwa da ake da su wasunsu barikinsu yana kan jirgin ruwa da gidajensu da komai nasu za ka akan ruwan ne ga gidan wannan ga gidan wannan ga gidan wannan inda ake barikin sojojin kasa haka barikin yake kan ruwa yake kan jirgin ruwa har da matan shi da ƴaƴan shi haka ake rayuwa akan ruwan kuma ba garin shi bane yana kan ruwa shi kuma wannan fa ta dole zai dau azumi ko da suna kan tafiya ai ga gidan shi shi yanzu tafi da gidanka ne to shi wannan zai rika yin azumi ba zai sha azumi ba da ka yace au ala safarin ko yake halin tafiya fa iddatun min ayyamin ukhar to zai ajiye azumin na waɗansu kwanaki na daban sai Allah ce wa alal ladina yuqiquna ga waɗanda za su iya ba da fansa yuqiqunahu za su iya ba da fansa madadin azumi yuqiqunahu fidyatun ta'amu miskin su rika ba da fansan abincin miskini ɗaya. Wannan ayan mafi yawancin malamai sun tafi a kan cewa an shafe suka ce farkon musulunci an ba da zaɓi. Azumin nan na farin laɗin kina da zaɓi ba ɗazu muka ce duk wata azumi uku ba, to azumi uku ma kina da zaɓi. In kin ga dama ki ɗauka, in kina da abincin da za ki ba miskini ki ki ɗauka. Zaɓi kawai yadda kika so. yanzu kun ga anan muna maganan ciyarwa sai mara lafiyan da ya zama ba zai iya azumin ba shi ake maganan ciyarwa kuma cutan ba mai warkewa ba to amma na farkon musulunci azumi uku kina da zaɓi ko ɗaukan azumi ko ciyar da miskini duk wanda kika yi yayi wannan a farkon musulunci kenan daga ba sai Allah ya shafi yace babu maganan kaza azumi dole a yi azumi to amma kamar abdullahi dan abbas da abdullahi Ɗan umar suka ce ayan ba a shafe gaba ɗaya ba an ɗan rage masa hukunci ne amma ba a shafe ba dan ka yace wa alal ladina yutiquna sun ce kadira wa alal lazina la yutiqunahu waɗanda ba za su iya ɗaukan azumi ba sai ce kaman tsoho wanda ya manyanta ko tsohuwa da ta manyanta ko mace mai juna biyu wanda ɗaukan azumi zai wahalar da ita ko mace mai shayarwa wanda azumi zai wahalar da ita sai ce ayan ya dawo aiki ne a kansu su yanzu tsoho wanda ya manyanta ba zai iya jure ma yini da yunwa ba don tsoho akwai shekarun da in ya kai ba zai iya juriya da yunwa ba zai karya karfe shidan safe karfe tara sai ce ba gama abincin rana ba a ce ai kaka yanzu ne karfe tara ya ce ka ina zan iya abincin ku na yan zamani karfe tara sai ya ci sha ɗaya sai ya ci karfe biyu uku karfe biyar to kun ga ina zai iya azumi to irin wannan da ya kai shekaru irin wannan to ciyarwa zai kai sahabi Anas dan Malik ya tsinci kansa irin wannan rayuwa da ya manyanta ya tsufa baya iya daukan azumi sai ya zama in watan ramadan ya kama zai ta lissafi in an yi ashirin da tara zai sa a taro miskinai ashirin da tara a yi abinci da yawa a fito a kula a yi ta zuba kowa a plate in mutum bai koshi bai zuwa karo ka koshi to ka tafi in talatin ne mutum talatin in sun ci sun koshi sun sha ruwa shi kenan an gama sai wani shekara malamai suka ce ka ba da abinci da sassai madadin azumin ya fi akan ka ba da ɗani domin yanzu an auna masara an ba mutum akwai kuɗin nika akwai kuɗin miya magi nawa za a kashe kafin a samu tuwo da miyan da za a ci kun akwai kashe kuɗi amma wancan an hutar da shi ne ana iya samun wani gida mabukata ne da mai gidan da matan shi da 'ya'ya bakwai kun su tara kenan shi da matar 'ya'yansu bakwai su tara sai a zuba musu abincin mutum tara sai a tura gidan su ci azumi tara ya ta a gida kuma kun hutar da su an kai sai dai kawai su dauka su ci to an yi wannan yayi da aka tsoho da tsohuwa waɗanda ba sa iya azumi ayan nan yana aiki a kansu in ba za su iya azumin ba to su ciyar da abinci madadin azumin haka mai shayarwa da wacce tana da juna biyu idan ta yi azumin azumin zai azabtar da ita ko zai azabtar da ɗan ko kuma tana shayarwa in ta yi azumin za ta azabtu domin ta ɗau azumi ba ta iya cin abinci ɗan da ta haifa yake shan nono kuma zai yin yana shan nono to kun ga yanzu abincin da ta ci in ba ɗan da take shayarwa ma yaya ake yi ne da azumin to balle kuma a ce ga yaro yana shan nono sai zama za ta gada galabaita ba za ta iya ba to ayan nan yana aiki a kanta sai ta bar azumi sai a ciyar madadin azumin haka mai juna biyu za ta azabtu ga ɗan da yake cikinta ɗa a ciki shi ma na cin abinci ba ɗa a ciki yana cin abinci sai za ku ga mace in tana da juna biyu cin abincinta yana karuwa fiye da lokacin da in ba ta dauke da juna biyu me yasa mace mafi yawancin mata in suna da juna biyu ba sa al'ada saboda malamai suka ce lokacin da mace take al'ada duk wata a abincin da take ci ne ba ake tattara wasu ɓangare ƙarshen wata sai ta yi al'ada ta zubar da su to lokacin da take da juna biyu wannan abincin da take ci kaso ɗaya yana zuwa barin gina mata jiki kashi ɗayan kuma madadin ya tafi a haila Allah yana nika shi Allah yana markaɗe shi a cikinta yana shayar da jaririn a ciki shi da saboda an haifi yaro sai ga shi kulkul ta ce kun ga da yaron ya zo a ƙoshe ba a ƙoshe to me ya ci abincin da take ci ake raba musu kun ga wani iko na Allah kenan Zaka ka za ku ga lokacin da take da juna biyu babu nonon da jaririn zai sha sabida yana narkewa Allah ne ke ba shi abincin tana haihuwa kuma sai zama abincinsa ya dawo a nonon da zai sha ne wani ikon Allah yana zuwa duniya ga abincinsa kun ga jariri gatan Allah kenan to iko da Allah maɗaukacin sarki ya tsara game da al'amarin mace to idan ta wannan azumin sai ya zama abincin da ta ci a sahur ba yanzu raba musu za a yi da ɗan sai zama za ta galabaita ba za ta iya ba to ita ma sai ta bar azumin ciyarwa za ta yi ba rama azumin za ta yi ba Shi ne zance mafi inganci Shi ne fatawan Abdullahi Ɗan Abbas da Abdullahi bin eh, Umar kuma ba a samu wani sahabi ya saba musu akan wannan ba da aka yace wa alal ladina yusiqunahu fidiyatun ta'amu miskin ga waɗanda za su iya ciyarwa ko kuma tsofi ne ba za su iya ɗaukan azumin ba Allah ya ce su bar azumin su zo su rama na waɗansu kwanakin na daban don haka Allah madaukakin sarki ya ka sassauci ne da rahusa ga waɗannan bayin Allah don ya zama sauƙi gare su sai Allah ce wa an ta somo khairun lakum amma ku ɗau azumin shi ya fiye muku alkhairi kenan misali in rashin lafiyan ba zai yi tasiri akan cutan da yake damun ji ba ki dau azumin ya fi amma in ya zama zai sake kawo miki matsala a lafiyanki to ki ajiye azumin kuma shi ya fi da haka ku yi azumin shi ya fi in ba matsala haka tafiyan da ya zama in an yi shi kin auna ba za ki azabtu ba sai baki azumi sai kika dau azumin ya fi alkhairi amma kina hannun kika ga za ki azabtu sai kika ajiye azumin to yayi ba laifi da haka yake cewa faman tatawwa khairan wa huwa khairul lahu wa an sumu khairul lakum faman a khairan duk wanda ya tadawwi Ina alkhairu kun ga yanzu matafi ai an ce aje azumin amma sai ya dau azumin duk da zai tafi kun ga yanzu daukan azumin nan da na Ramadan shi a matsayin shi ba wajibi bane da zai karya hanya ba ne to sai wa kansa wannan tadawwi yake ya dauka fa huwa khairul lahu alkhairi ne gare shi wa an sumu amma ku yi azumin khairul lakum alkhairi ne gare ku in kuntum ta'lamun in kun kasance kuna da sani kenan da za ku san alkhairan da yake cikin azumin da kun yi azumi karkashin wannan kun san akwai wacce ba a gane tana da ulsa sai Ramadan ya zo ta fara cewa tana da ulsa ku ba ku taba sanin ta da ulsa ba ba a taba treating ɗinta akan ulsa ba in ramadan ya zo malam kwalsa malam kwalsa malam kwalsa amma ba ramadan ba kwalsa za ka iya yini da yunwa a ramadan ba a ramadan ba kai ta je nan ta je san ta yini da yunwa da shakka yau na yini ban ci abinci ba duk ba ta sai kwalsa ta ci ramadan sai ta ce kwalsa kwalsa kwalsa to ba a yi wa Allah kwanton ƙauna duk ƙaryen da kika yi Allah ya sani ki fito ki azumin shafi ya miki alkhairi da ki tsaya ki wannan ƙarya din to za mu tsaya a nan gobe mu tashi kan shahru ramadan allazi unzila fihi alquran hudan linnas min alhuda wal furqan to sai ka mana alaƙan azumi kenan da watan ramadan abinda muka karanta na daidai Allah ya ba mu ladansa kuskure da kuma tuntukan harshe Allah ya ce mana wallahu ta'ala a'lam wannan cewa ya ta shi ake ta kaba ne a mata musulunci yadda ya tsara takaba takaba shine mace da take tare da mijinta sai Allah ya kaddare shi da rasuwa tana karkashin aurensa to za ta yi takaba na wata hudu da kwana goma ne shi ne ta kabanta farkon musulunci ko kuma ma kafin zuwan musulunci idan mace mijinta ya rasu ta kabanta za a samu wani ɗaki ne kamar ɗakin awakai a gidan ɗakin akuyoyi na gidan ko ɗakin kiwon kaji sai a share, sai a tura ta a ciki sai a kulle ta za ta yi shekara a cikin keji in abincin safe ya yi sai a je ana buda sai a tura sai a yi marza a rufe yadda kana kiwon kaji ko awakan kare za ka tura sai ka rufe kar fito kana tura sai ka rufe kai maza ka bar wurin ita mai ta kaba ce kuma akwai kaya ɗaya da in ta sa to shekara ɗayan a jikinta ba wanka kuma haka za ta yi musulunci ba karamin gata ba sai mana to haka za ta yi ta yi za ta yi ta yin wannan takaba din ranan da za ta fito a takaba to ranan za a yi wani taro wance za ta fito daga takaba sai a samo wani kaza ko wani abin da ya shafi abu mai rai kaza ko agwagwa ko makamancin haka sai a bata za ta sa a hama na santa ko kuma a duk inda yake tara shi a jikinta ta rike shi ta fara murza shi har sai ya mutu sai a fara tafi eh wanta ta gama ta kaba da dama wata kafin ta fito ta mutu wata kuma za ta fito ta tsufa don wahala kun sa akwai tsufan wahala irin wannan dole a yi tsufan bala'i da tunani da hawan jini kaf za ta fito musulunci da ya zo farko sai ya ce in mace mijinta ya rasu za ta zauna a gidan mijinta zaman shekara ɗaya ayoyin biyu suna cikin suratul baqara sai su malam suka fahimci ayan farkon ya nuna shekara za ta yi aya na biyu sai ya ce a'a ta yi wata hudu da kwana goma sai su da suka fahimci ayan farkon ma bai ce ta yi shekara ba wato in mace mijinta ya rasu zaman ta kaba da za ta yi dama a ina za ta zauna a gidan mijinta in gidan haya take suwa ya kamata su shiga da ba da kuɗin haya yan uwan mijinta ɗin su za su biya sannan abincin takaban da za ta ci za su ɗauki nauyin ba a abincin da mijin ya bari ba ba watakil manomi ne ya rasu ya bar buhu ɗari a ajiye ko bai halatta ta ci komai a cikin takabanta ba ‘yan uwan mijin ku je ku nemo abinci ku ba ta. In ba ku ba ta ba ina musulmi da suke rayuwa a yankin, su za su haɗu su tattara mata abincin da za ta rika ci, da omon wanki, da sabulun wanka, da man shafawa, har ta gama ta kaban duk abin da mijin ya bari, yanzu ba na ta bane gado ne na gaba ɗaya. In an tashi za a zo a raba musu ne duka. Don haka wannan abin na gado ne ba a ciki za ta ci zuwa karewar takabanta ba kun san za ku ji karatun wani iri haka don ba haka aka saba yin takaba ba wa zai ɗauka ya kai ai wasu ma a wanda ya barin suna sa ido inda za ka mutu. to amma shine ka'idan musulunci don yanzu wannan haƙƙi na gado ne haƙƙin cinta da shanta har ta gama takaba yana kan dangin mijin ko kuma musulman da suke rayuwa a wurin in ba su ɗauka sun bata ba to zunubinsu yana wurin suna da zunubi a wurin Allah Allah zai kama su dole ne su fito su yi mata in ba su yi ba to shine za ta ɗauka ta ci amma za ta ɗauka ta ci su fitar da matsaya tsakaninsu da 'ya'yan da sauran dole ma su yadda kawai su fi a ciki domin yanzu lokacin da miji ya rasu abincin da ya bari kun ga gado ne gado kuma me kowa ana ba shi iya haƙƙinsa to a abinci kuma da makidanci yake ciyarwa lokacin rayuwarsa kowa ana ba shi ne gwargwadon bukatansa yanzu misali in mutum ya rasu in za a raba gado yana da 'ya'ya namiji in an ba shi dubu ashirin mace nawa dubu goma amma in bai rasu ba zai raba musu kyauta to yadda aka ba namiji dubu ashirin mace ma dubu ashirin ne ba bambanci don wannan ba gado ba ne to yanzu tun da ya rasu abincin ya zama gado idan aka dafa abincin za a auna kowa ya hake shi ne kun ga ba zai auni ba wani zai ci su na wancan yawa wani yaron ma jariri ne ke da yawan kuɗi mafi yawa ba ya iya cin abinci kuma kun cinye kun bashi to haka tsarin musulunci yake da farko kenan wannan dole ne musulmai su fara sanin waɗannan hukunce hukuncen sannan abin da ya shafi yanayin takaba mace za ta zauna a gidanta babu fita wanda ta haihu a ba zuwa in an same zuwa ki ce ina isar da gaisuwa kawai ba zuwa suna ba zuwa kasuwa ba zuwa gona ba zuwa ko ina kina gida sannan ba abin da ya shafi kwalliya da zaki maza suna shiga suna ganin babu wannan amma ba kamar da ake ta wai akwai man mai takaba ba a ba da aka so ga man shafawan mai ba, ko ta zo akwai man shafawan mai taka ba ba wani man shafawan mai ba. za ta yi wanka a gida za ta shafa mai ta zauna a ɗaki Ɗan wasu maza za su go gidan sai ta yi sauri ta shiga ɗaki amma kuma ba za ta yi azo ta yi kwalliya da su baki da sauransu ba amma za ta iya yin gazal ba laifi za ta yi gazal za ta yi tozali a udonta ba laifi an samu mata cikin sabon annabi suna yi amma in suka yi to ba sa ma zama cikin gidan musamman in irin gidajen da an san maza suna shiga kun san wasu gidajen namu ba ka'ida ko kowa ya shiga kaman abin nan to in gidanta irin wannan ne sai ta kiyaye haka sannan wasu ma za ku ga wai ga man shafa wanda wai har sallayan sama daban an saya mata ita kadai ne butan alwalanta daban wai ba a tabawa da kwanon cin abincinta wai shi ma daban ba a taɓawa. da kaza waɗannan kuma duk karairayi ne har wai da hijabin da ga kayan da za ta rika sa har ta gama ta kaba ba canji wannan ba musulunci ba ne, wannan jahiliya ne za ta yi wanka za ta canza ka amma babu fita kawai har sai ran da ta gama ta kaba ta amma misali akan samu wani mijin ya rasu ba abin da ya bar musu kuma kamar yadda muka faɗa kamata a bata abin da za a ci ba a bata ba dole sai ta ka neman ba wata yunwa kashe ta a gida to in akwai buƙatan fita to yanzu in ta fita ba ta kyauta ba ko amma alhakin baya kan yana kan musulman da suke yankin da musu taimake ta ba to in za ta kuma sai ta kiyaye ba kwalliya ba ado ta samu niqabi ta rufe fuskanta kuma tana ta kaban nan ba wanda zai zo neman aurenta har sai ta gama ta kaba in akwai wanda zai gwada zuwa neman aurenta sai dai rika yin kinaya ba laifi mutum ya kinaya haka ayan qur'ani yake amma walakin la tuwa idohunna sirran karkace to in kin gama ina layi a'a sai dai yazo ka ni fa yanzu gaskiya ina son aure ba ina son tsarin aure da zan samu mace kan kamar ki ai abun ba sai godiya bari dai Allah dai ya kawo kaza kaza ya rika dan kwana kwana amma ya fito direct yana neman aurenta wannan haramun to haka wannan shine a takaice abin da ya shafi ta kaba za ta yi wata hudu da kwana goma a ɗakin mijinta wannan wata hudu da kwana goma zai nuna cewa ne in tana da juna biyu to zai bayyana a tsawon wata hudu da kwana goma wannan fata kaba na wata hudu da kwana goma in ya zanto ba ta ɗauke da ciki ko juna biyu amma in tana da ciki haihuwanta shine karewan ta mata mijin ya rasu da safe da yamma sai ta haihu ta gama ta kaba mijin ya rasu tana da cikin wata biyu saura wata bakwai ta haihu to ta kabanta wata bakwai sai ran da ta haihu ta kaba yana tafiya in akwai ciki to haihuwanta shine karewan ta ta wallahu a'lam wannan tana cewa salamu alaikum malam da ne aka ɗauke ta a lokacin kuma ba ta jima da aiki shi kanta ba ta jima da haihuwa kuma ba ta ganin haila ko ta yaye shi kanta sai ta yi shekara biyu tana shayarwa daga baya ta zo ta yi idan ta yi wannan jini ne ko kuma za ta yi Allah ke cewa wallahi ya isna min al-mahib fa iddatuhunna salasata ashhur matan da haila ya daina zuwa musu idan aka sake su iddan su wata uku ne akwai wacce karancin shekarunta ya kai bata fara haila ba sai mijinta ya sake ta wata uku za ka yi ko za ku to bata kai haila ba kuma ta yi aure kwarai ya halatta ai mace a aurar da ita kafin ta fara haila yanzu na Aisha an mata aure da annabi shekarunta nawa shekarunta shida ne aka daura aure kun ga bata fara haila ba tana shekara tara aka kai ta gidan annabi to yarinyar da bata kai balaga ba aka sake ta ko kuma akwai matan da su kuma asalin su Allah bai su suna al'ada ba ana samun daidaiku akwai wacce kuma yawan shekarunta da tsofanta ya kai ta daina al'ada kun san tsofaffi wani lokacin kuma akwai rikito saki to irin waɗannan in an sake su ko kuma irin naka yanzu in tana shayarwa ba ta al'ada kuma bata dade da haihuwa ba kun ga shayarwa a babu babu zai kai shekara biyu to shekara biyu za ta yi kenan a matsayin idda a wata uku kawai wata uku za ta lissafa da yin saki in kai wata uku to shi kenan idda ya kare wallahu a'lam wannan suna cewa salamu alaikum mace ce take yin haila sai ta yi kwana shida haila idan sai kwana biyu kuma sai aina ya sake bayan haka idan sauri aina zai sake birki daga bayan sai kwana biyu kuma sai haina ya sake dawa a makonin goma aina idan tana da azumi shi za ta ajiye azumi ne ko kuma za ka ci gaba da dama shi wannan matsala malamai sun yi maganganu biyu a kai akwai waɗanda suka ce idan da ya zo miki na kwana shida in ya ɗauke to za ki yi sallah ki yi azumi bayan kwana biyu in ya dawo to kuma sai ki bar sallah in kina da azumi ya kare ɗayan maganan kuma wanda shi ne ganci. ganci duk waɗannan je kaka dawo ɗin a matsayin haila ɗaya ne da ya kwana shida sai ya ɗauke na kwana biyu kwana biyun nan suka ce duk ba za ki ci gaba da yin sallah ba ba za ki ci gaba da yin azumi ba bayan kwana biyu wanda ya dawon ɗoriya ne akan kwana shida dan misali yanzu da idda take yi da yi mata na kwana shida sai ya ɗauke na kwana biyu bayan kwana biyu wanda ya da za a ce yanzu ta ga jini na biyu ne ko kuma tsoriya ne akan na farkon Tsoriya ne akan na farkon don haka wannan da ya dawo din, tsoriya ne akan na baya don haka wannan kwana biyu da bata ga haila ba in dama ta saba duk wata haka yake mata wannan kwana biyu da ya daukan to ba za ta yi sallah ba za ta yi azumi ba har yanzu a cikin lissafin tana al'ada ne bayan kwana biyun can ma in ya dawo dama tana haila to ran da zai dawo na ƙarshe da minti goma in ya tafi to wannan shine za ta ɗauke shi a matsayin yanzu ta yi tsarki daga hailanta gaba ɗaya shi yasa za ku ana cewa wata al'adan kwana hudu wata kwana shida akwai mai kwana takwas akwai mai kwana goma to galibin masu kwana takwas kwana goma yana musu irin wannan ne ya ɗan tsaya bayan kwana ɗaya ko biyu ya sake dawowa to riya ne akan wancan din dama asali ba ki tsarki ba kenan za ki ɗauke shi dama kina al'ada ko ba ki gan shi yau gobe ba ke dai kina cikin al'ada ba za ki yi sallah ba ba za ki yi azumi ba sai ran da ya zo na ƙarshe gaba ɗaya shine zance mafi inganci wallahu a'lam wannan tana cewa salamu mace da kake da rayuwa da likitoci suka ayyana ta mace suka tabbatar cutar na wasu amma daga baya kuma azumi a cikin talatin ta kuma mijin da ba da abin da zai bada ita na bada ya wannan gaban farko ya shiga bayanin mu na ɗazu shine cuta ne an tabbatar mai warkewa amma mujmina ce wato yana ɗaukar lokaci kafin ya warke to muka ce za ta rika ciyarwa duk lokacin da ta zo ta warke na gaba ɗaya shikenan a lokacin ne za ta fara fitowa da aji dangane da matsalan ciyarwa kuma ba ta da abin da za ta iya fitarwa mijinta kuma wanda hakkin shi ne ya fitar shi ma ba shi da wannan karfin to sai mu dawo su yi irin wani hadisi wanda an samu wani cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ran nan mun kawo bayanin sa da suke yin sahur daga magariba sai gobe da magariba ya zo a gajiye ba abinci ta shiga gidan makota kafin ta zo yayi bacci muka ce har kuma yazo sake neman ta to da yazo ya wurin annabi annabi ya nuna za ka yi wata biyu a jere na azumi sai sai ɗaya da gagara ka ce biyu na yi kwana ɗaya ka ga ya gagare ni kana na ina zan iya na wata biyu annabi ya ce to sai ka ciyar da miskinai sittin ya ce to eh, wani miskinan tun madina ka wanda kai za miskini ne ai kan madina na fi ta talauci in ɗauka an ba waye kuma ina abincin ma sai annabi ya zauna sai annabi ya ce zauna ya zauna can sai aka zo da sadakan buhun abinci annabi yace to dauka ka je ka ba wa ka yaba miskinai sittin ya rasa wani irin miskinai ne kan madina na fi kowa ta dauki in kai ma waye kana ganin ba me yasa na yi bacci ba su wanda za mu fita daga gidan makwauta roƙo don kai wasu waye sannan ya yace ka je ka cire wa kanka sadaka ka ciyar da kanka to ita ma abin za a yi kenan in Allah ya kawo sai ku cire sai ku ci a matsayin lissafin ku ke nan. Eh, eh, kwarai kuwa, mala yake sai dai a ji tsoron Allah. Wasu zai zama akwai, amma koron askar don na ga akwai wanda yana da halin fitar da zakkan fit da kai sai sai ku. Kuma akwai, wani kuma sai ya cire sai ya sake ba kai. In akwai haka koye Allah ya sani. amma in babu sai kuka yi wa kanku sadaka da shi to ba laifi bane amma in babu Allah sani in akwai kuma Allah sani sai yi abin da ta kasan san kenan wallahu a'lam sai tambayar mu ina cewa shi ya ya na gaba gaba ma إنما الصدقات للفقراء والمساكين نعم ده كان كدي ko amfani. Allah cikin suratul Tauba ya joro nau'in mutane takwas da ake ba su zakka mifini ba shine na biyu ma inna masadaqatu lil fuqara zakka ana ba da shi ga fakiri wane ne fakiri wanda an ci na safe na an jima da za a sha ruwa babu komai a kasa ya fita ya bubbuga gani in an samu ko in ba a samu ba sai dai a kwana da yunwa wannan shine fakiri shine number one wanda ake fara dubawa a bashi zakka na biyu miskin miskini miskini malamai suka ce shine wanda yana da abinci a gidansa amma ba zai iya mishi shekara ba wato akwai abinci a gidansa na sati akwai na wata akwai na wata shida akwai na wata goma bai kai shekara ba miskini to daga fakiri sai miskini miskini shine kashi na biyu da haka za a iya ba shi zakkan kuɗi za a iya ba shi zakkan amfanin gona ire-iren su ne ma ake fara gabatarwa a kan wuce wallafa Mm. Eh. Wato wannan tambayan da muka karanta kusa da ƙarshe wacce ta turo ba lafiya kuma abincin da take maganan babu mijin ne ba shi da shi amma ita kuma tana da shi. To wai za ta iya ɗauka ta fitar tun da ita tana da shi ta fitar a matsayin azuminta in ta kai kuma sai ta bai wa mijin Da ciyar da su shine tambayan nata kun ga dama shi zai fitar ya ciyar to ba shi da shi to ita za ta fitar kun ga ta yi sadaka sai da ta fitar ai za a ba mabukaci ne to ga mijinta mabukaci sai ta ba shi ya ciyar da su yayi kwarai yayi domin mace za ta iya ba mijinta zakka ko ba wannan ba ma za ta iya ba mijinta zakka za ta iya ba mijinta sadaka za ta iya ba shi amma kuma shi bai halatta ya ba ta ba matar abdullahi dan masud hajiya ce to duk shekara sai ta fitar da zakka ga shi mijinta kuma abdullahi dan masud sadaka ne sai ga ana ta zakka shi ba shi ran nan tana turawa ta ke sunana ne farko ba za ki za ta ce kamanya kana miji na kuma in baka zakatin kwarai kuwa ai da arziki a gidanka a waje gari a gidanka ina gani ana wadata wasu ni ina kwana da ni sai ta ce ka ina sai ta wallahi haka ne sai ta ce sai na tambaya na biyar ta yau amma kar ki fitar su kuna ki je ki tambaya ki je kar ki gama rabarwa kuma ki zo ki ce ya ce ya halatta ki ce sai shekara mai zuwa ki aje ki je ki tambayo duka na sai ta tafi. bilal ya fito zai shiga sai da matan abdullahi dan masu sunanta zainab sai ta ce da Allah kai wa annabi sallama mana sai ya shiga ya ga ana maka magana annabi ya ce waye sai ya ce zainab annabi ya ce ayyuz zawani ai gobin suna da wacce daga ciki sai ce matar abdullahi dan musu sai ce na'am a ce ta shigo sai ta shigo ya sai ta ce gashi gashi zakka zan fitar wai mijina ibn masud wai sai na bashi annabi ya ce kwarai ya ma yawan lada in kin bashi kin cire haƙƙin Allah sannan ga ladan kin tabbatar da zumunci ai zumunci har na soyayya yace lada biyu ne ladan zumuncin soyayya kuma ladan zakka zaka kin samu lada biyu zaka ita ma da ta cire dama an ce ta ba mabukaci sai zama mijin yana cikin layin mabukata sai ta gabatar da mijin za ka ma fi samun lada a kai ga ladan sadaka ga ladan baiwa mai gida wallahu ala na amso so mijin in ya fitar kuma sai ya ba ta so macen da kuma wai za a cire na azumin ko zakkan sai ya cire sai ya ba matar to wannan kuma bai yi ba in zakka ne ma zakkan bai yi ba kawo mutum cire zakka ba iyayen ya san ba zakka ya yi ba haka shi ma cire ba matar shirme ne bai cire hakkin Allah ba ko mutum ya cire zakkan fit da kai ya ba makota sai ya ba matar shi shi ma bai cire hakkin Allah ba duk wannan nauyi mutum ya daura wa kansa wai za a yi wa Allah wayo ne to Allah da ya tsara addinin me bai sani ba da za a yi mishi wayo a kai bai halatta ba mana yace a da kunnen ku kuma idan da ke kike da wannan abincin sai kika fitar sai kika ba mijinki to banda gori akwai waɗanda akwai gori ko ba yi na rufa ma asiri ba ba dan na ba ka ba dan ka ba shi gori ba wa miji ba kare duk wanda kai mishi alkhairi in ka zo kai mishi gori wannan gorin ya kwace ladan duka ba ka in kin mishi gori ba shine abun tausayi ba ke ce abun tausayi ba lada Allah ne ce ya ayyuwa allazina amanu la da sadaqatikum bil manni wal adha ya ku waɗanda sai imani kar ku sake ku bata ladan sadakan ku ta hanyar yin gori bil gori duk sadakan da kika yi sai kika goranta ma wanda kika yi wa sadaka. daga ranar kin kwace ladan ki kaf ba lada kuma kin rasa abun ita kuma ta samu in ga wannan asara ce gare ki Allah ya ba mu ikon kiyayewa na'am sai tambayan karshe malam yake cewa shi za a iya ba maraya zakka na'am eh za a iya ba maraya zakka marayan da an rasu an bar shi ba gata kun san marayu iri-iri ne akwai marayu da sun fi masu iyayen ma gata an rasu an bar musu dukiya masu yawa kun ga waɗannan sunan su ne marayu amma kuma suna da abinda zai rufa musu asiri amma marayu da suke an rasu an bar ku cikin wahala galibi irin marayunmu na yanzu za a ba su zakka inda masadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubihim wal kaza wal kaza to in marayun suka fada cikin layin fakirai miskinai ai su suka fi cancantan a ba su dama mu ne in akwai marayu mu ɗauki nauyin marayu din to sai ba a samu an yi ba to za a ɗauki wannan zakan sai a ba su a kula da su kenan domin su marayun nan da za a ɗauka a basu babu wanda zai nemo ya kawo musu wancan kuma da koda yana cikin talauci ai yana iya fita ya nemo wa ƴaƴan ya nemo wa kansa su kuma waɗannan mai nemo musu baya duniya ko ba zai dawo ba ashe su ma suna da cancanta mafi girma don an ɗauki abin zakka an basu. su da yana da kyau za a iya ɗaukan zakka a basu. su wallahu ta'ala a'lam To, kafin mu rufe da addu'a batun lokacin sahur. Lokacin sahur din nan a rika don lokaci ba. In ba ka za ki zo ki ta ci ki ta sha, ki yi ni kuma da yunwa amma ba azumi. A cikin littattafan fikihu muna cin batun sallah sai a ce a dukulul waqti shigan lokaci. Komai ana yin shi a kan lokaci ne. Yanzu lokacin sahur din nan yana karewa karfe hudu da arba'in da biyar ma a biyu yau hudu da arba'in da biyar lokacin sahur ya kare to idan kika kai karfe biyar kina kan me kika yi dan mu yanzu masallacin mu ma yau sai da muka sake rage lokacin fara sallah ma yanzu karfe biyar din ne sai kuma lokacin kike barin sahur lokacin za a samu sallah karfe hudu ki fara sahur har hudu da arba'in da biyar ba ya ba menene haka wasu masakaci ne kawai ba wani abin kirki ba za a zo a fara sahur da wuri ba da ka a rika taka tsantsan azumin nan da za ke yi da yunwa don kin ci har zuwa karfe biyar da wanda ya tsaya a lokacin da ya kamata yunwan ɗaya za ku ta to yanzu ki zo ki sha wannan yunwan kuma ki yi ni ba azumin. don kin ci abincin lokaci ya wuce ba a tsara ba ne na wata ɗaya kuma wannan sahur da za ki hudu zuwa arba'in da biyar hudu zuwa arba'in da biyar ya kusa karewa fa an kusa cin rabi a ji tsoron Allah a kiyaye za mu tausaya wa kanmu ne kare za mun sha yunwan banza za ka lokacin yana ta abin yanzu farko da aka fara azumi amma sun ya nuna ba yadda zuwan nabi ya nuna a lokacin karfe hudu da minti hamsin lokacin sahur yake karewa to yana ba yana ba yau din kuma sai ya nuna yana karewa karfe hudu da minti arba'in da biyar ne da haka sai a yi kokari a kiyaye Allah ya ba mu ikon kiyayewa abubuwan da muka karanta na daidai Allah ya ba mu ladansa kurakurai da muka yi Allah ya ce mana kuma Allah ya ba mu ikon gyara su mu Allah madaukakin sarki ya karba mana masu bukatu Allah ka biya musu bukatunsu marasa lafiya Allah ka ba su lafiya masu juna biyu Allah ya sauke su lafiya waɗanda suke da matsaloli na rayuwa da kunci Allah maɗaukakin sarki ka yaye musu hali da muke ciki na zafin rana da tsadar rayuwa Allah ya kawo mana saukin su fama da ake ciki na rashin tsaro da sauransu Allah ya gyara mana ‘ya'yanmu Allah maɗaukakin sarki ya gyara mana tarbiyyar. masu fama da matayensu na rashin ji Allah ya gyara musu matansu wacce ita ma mijinta baya ce Allah gyara shi ko Allah madaukakin sarki ya tara mu aljanna gaba daya to malam yace marasa auren ban mutu addu'a ba na ga yana gyara hannu kamar zai kawo nauyi a ce ban sa su a layi ba ne to marasa aure Allah ya aurar da su cikin maza mata ma marasa aure Allah ya aurar da su to amma malam kana cewa marasa aure Allah ya aurar da su ga kunan ba duk a hade ba ai an wuce wurin to Allah madaukakin sarki ya nuna mana Allah madaukakin sarki ya ba kowa na gari Allah madaukakin sarki ya sa a dace Allah ya karba mana mu Allah madaukakin sarki ya taimake mu duniya da lafira Allah madaukakin sarki ya karbi mu azumin mu sallolin mu da sauran سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك